السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi littafi na arba'in da uku kitabul fada'il wanda wannan littafi zai mana magana a kan falaloli tun da kan annabawa har abin da ya shafi salihan bayi da wasu ɗaiɗakun abubuwa da ke da daraja a cikin al'amarin addinin musulunci babi na farko a cikin wannan littafi mala ya ce babun في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan babi zai magana kan mu'ujizozin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi yana da mu'ujizozi masu tarin yawa kuma Allah madaukin sarki mai waɗannan baiwa da mu'ujizozi ne saboda al'umman da suke nan da waɗanda za su zo nan gaba ko da ta labari kaɗai suka ji su zama sanadiyan imani da su mun gano wannan da kyau ko sai su imani da annabi sakamakon wannan mu'ujiza hadisin farko cikin wannan babi hadisu anas bin malikin qala anas ɗan malik allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ga annabi wa wahanar salatul asri a lokacin sallar la'asar ta yi dab Falta faltamasan nasul wudu'a sai mutane suka nemi ruwan alula falam ya ji duhu, ba su samu ba ma'ana ga lokacin sallar la'asar ya yi kuma mutane sun nemi ruwan da za su yi alola sun kai gauro sun kai mari amma ruwa ya gagara samuwa fa'utiyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biwadu'in ana nan sai wani ya ɗan samo ruwa ɗan kaɗan sai ya taho annabi da shi فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده تشيني سي النبي ساحنين شي a cikin wannan ruwa da kawo ɗan kaɗan wa nasa an ya tawabba'u minhu sai ya umarci mutane da cewa su yi alola da wannan ruwa waɗanda yake cikin wannan ɗan ƙoƙo ɗan kaɗan Kala, Anas mai ruwaya ya ce, Fara'aitul ma'a yambu'u min tahati asabi'ihi ya ce, sai na ga ruwa yana ɓulɓulowa, yana ɓuɓɓugowa, yana tuttulowa daga ƙarƙashin yatsun annabi. hatta tawadda'u min indi akhirihim har sai da mutum na ƙarshe ya alula da wannan ruwa ma'ana adadinsu wajen su saba'in ko tamanin sai da kowa ya samu ya alula da sauran 'yan bukatun yau da kullum da wannan ruwa da ya bubbugo daga tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ɗaya daga cikin mu'uzozin annabi ne bayan da za mutum ya ga wannan a matsayin mu'ujiza ga mutumin kirki irin annabi bai gamsu ya aminto da abin da ya zo da shi ba sai dai dama in Allah maɗaukin sarki ya riga ya yanke hukuncin cewa na ba zai imani ba babu alheri tattare da shi Allah ya sa mu dace Wani hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na hudu kitabul wudu a babi na talatin da biyu babul timasil wudu idza hanatis sala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan lallai ne mutum zai nemi ruwan alola domin yin sallah idan lokacin sallan ya karatu muna fahimtar wannan da kyau ko to an nema a zamanin annabi aka rasa kuma ga su matafiya mabukata to kuma sai gashi Allah madaukin sarki ya bayyana mu'ujiza a tsakankanin yatsun annabi kai tsaye sai suka amfana su duka sannan wani hadisin yana koyar da mu kan gado shine a lokacin da mutum yana tare da jama'a sai ya samu wani abu na alheri kar ya zama yana da ɗabi'an ɗan tsako shine ya gudu don shi ya keɓanta da wannan alherin shi kaɗai yanzu kaga wanda ya samu wancan ruwan da ya makale bayan wata bishiya ya ce shi bari a lola oho dai to wannan alherin al'umma za su same shi su sahabbai al'umma annabi ne in mutum ɗaya ya samu alheri to alherin na dukkaninsu ne ba wani wanda yake ƙoƙarin ya keɓance domin ya ɗaga tutan alheri shi kaɗai to kaga da kawo mu annabi ruwan yanzu kowa ya amfana shi wanda ya samu ruwan ya amfana sannan su sauran abokan tafiyan shi sun amfana hatta mu da muka zo a bayan bayansu can da nisa mu ma gashi mun amfana da jin alherin da ya faru da ke ƙara haskaka mana inganci da nagartan annabta da manzancin annabinmu kuna fahimtar wannan sannan lokaci ɗaya wannan hadisi yana nuna mana su sahabbai duk sanda suka samu wani abu mai daraja wani abu mai ɗaukaka to fatansu ƙoƙarinsu goronsu su kawo ma annabi ko da ko shi kaɗai zai amfana da wannan abin to su wannan yana sa su ji daɗi ransu na jin daɗi a ce da annabi jagoransu to shi bai rasa komi ba shi ya samu komin ba muna gane wannan saɓanin ɗabi'un mutanenmu a yau wanda in abin daɗi ne to wannan nasu ne in kuma wani abu ne na wahala da ɓacin suna da baƙin jini to wannan na jagoransu ne to kaga al'umma ta lalace in ta zama haka za ku zo za ku ji tafiya sahabbai suka yi amma da suka zo shakatawa a wani waje sai da aka samu inuwan da tafi kowanne girma da sanyi sai aka kebe aka ce wannan ta annabi ne kun gano wannan da kyau ko duk abin da suka samu mai daraja to ɗauka suke cancak sai su kai ma annabi ya fi kai ga idan mutum yana da ya ta zan budurwa kafin ya nan auren da ita sai ya ji ya ce annabi kana da bukatan aurenta mun gano wannan da kyau ko idan ba zawara ce ma to kafin wani ya ma fito a matsayin wai shi ba zawari ko da ya fitan sai sun je sun samu annabi cewa kana da bukatan aurenta shi wannan ya sa fa ta su kansu zaurawan da ‘yan matan don sun san haka ƙa'idan yake ka ji labarin wannan ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ba da kanta gare shi ba wannan shine na faro ba fa kai dai wannan ne ka ji a cikin hadisi domin ya kai ga akwai lokacin da aka fitar da wata jita-jitan cewa wai annabi zai aure zainab yar gidan ummu salama to sai zainab yar jahash ta ce ya rasulallah da wannan ba gara ka aure hamnata kanwata ba sai annabi ya ce ai bai halattar aure ta bacin da yana auren ki kuma daga yau sai annabi ya sa dokan cewa kar wanda ya kara man irin wannan kuna fahimtar wannan to amma su sabai duk abin da suke suna yi ne a matsayin girmamawa da kuma martabawa wanda saɓaninmu mu kuma a yau mu duk wani abin da ya zama sharri ne da zagi da ƙage da cin mutunci to kuma mu wannan shine rabon malamanmu limamanmu jagororinmu to ko cin da haka al'umma ta zaɓa ta zama to kaga kenan wannan al'umma ta kama matakin ci baya domin ga abin da ya kamata fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu fa baddala alladhi huwa adna billadhi huwa khair ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu malin ya ce hadisu abi humaydin sa'idi qala غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك yace mun je yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce tabuka min adna aradish sha. tabuka gari ne mafi kusa da yankin larabawa dab da yankin madina daga garuruwan sham baki ɗaya mun gano wannan da kyau ko gari ne wanda kafirai maguzawa jarumai suka kafa shi wanda wannan gari sun kafa shi da nufin za su kawo hari ga annabi ba wani lokacin aka kafa shi ba babban gari ne wanda duk yaƙe-yaƙen da annabi ya rika yi yana fara da gwamnatin musulunci to wannan abin yana ɓata masa dai kuma yana damunsu to sai su ga babu abin da za su yi su yi maganin wannan damuwa illa su tara sojoji su hora su kuma aikace suka yi haka da zumman cewa za su afko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su zo su kace-kace da shi da sahabbai a Madina to shine sai manzan Allah ya ji labarin cewa gafan manufan da suke da ita a ɓoye suna son su afko mai domin cin mutuncin addini to shine sai annabi ya ce a to wannan ba zai yiwu ba shine aka shirya aka bi su annabi ya je zauna a tabuka har na tsawon kwana ashirin suka kulla ganuwan garin gam suka ga fitowa haka annabi ya gama zama a tabuka har ya dawo babu wani kafiri daga cikin kafiran da ya leko ballantana ya faɗa da shi tabuka ba a yi nasara a kan waɗannan kafiran ba sai zamanin khalifancin sayidina Umar ɗan Khattabi Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda a lokacin ne Umar ya tura sojoji aka je aka ci su da yaƙi shi ya sa ma mai fasahan nan yake cewa na'ibban na abdu sun wace tabukawa ma'ana a ce wai an yi nasara a tabuka a wancan lokaci ba ƙaramin aiki ba ne saboda kafirai sun dogara da su kamar yadda suka dogara da kafiran farisa kun gano wannan to haka suke ganin ai tabuka ai ba kowa zai iya shiganta ba amma a zamanin sayyidina umar ya je biji-biji da su bai tsaya nan ba har sai da ya kashe kisra kisra kuma kowa ya san laifin da ya tun zamanin annabi ma ga kafirci ga ya ga wasikar annabi ga saƙon baƙar magana zuwa ga manzon Allah da ya yi sarki kisra kenan sarkin 'yan shi'a kenan sarkin ƙasan iran allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa falamma ja'a wadil qura yayin da annabi ya zo wani waje da yake ce mashi wadil qura madinatun Kadima, bainal madinat wa sha wadil wani birni ne da daddi wanda yake tsakanin madina da kuma sham ka bar madina baka isa sham ba to nan wadul qura yake izam ra'atun fi hadikatin laha sai sahabbai a cikin wannan babbar runduna da annabi ya taho da ita kamar yadda ka'ab ya ce yawan ya yawa da mutum zai ɓuya ma to zai zaci cewa ba za a gane shi ba saboda yawan sojoji kuma ba wai rijista aka rubuta sunan kowa da kowa kawai annabi ya ce kowa ya fito a tafi ne to cikin wannan katuwar runduna annabi ya wuce gonan wata mace faƙalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi sai ce da sahabbai ikhrusu ku kirdadi wannan gonan annabi ya ce masahaban shi aka tsaya annabi ya ce kowa ya kirdadi abin da yake ganin za a fitar idan wannan amfani ya yi mun gano wannan da kyau ko shi ne ce harsun nakala wal karama shi ne a kirdaji dabinan da kuma inabin ya harsuha harsan iza hazzara ma alaiha minan ratsa bitamran shine kardadan da ake yi a ce to wannan ɗanyen dabinan in ya bushe za a iya samun ausuki kaza mun gano wannan wa min inabi in kuma inabi ne sanda yake ɗanye to sai a kardaje shi a ga in ya zama zabib to me za a iya samu fa huwa min al-kharsi adh-dhann mala yace wannan kirdado ne na abin da za a samu a zance ma'ana a fage na zato لأن الحذر ta Kadiru التقدير بظني ما ليش ذا كردا دا أبني أنا زتن شين إذا مسرن تبوشي ذات زمتي أنا وكوبه نوا شين النبي يسأل شيء shine Annabi ya ya tsaya kardade gonan matan nan in ya bushe me za a samu wa kharasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asharata ausukin sai annabi ya ce a ai wannan gona ba zai wuce a samu ausuki goma ba kuma ba wanda ya kirdado irin na annabi kowa ya faɗi nashi ne kun gano wannan da kyau ko annabi ya ce goma za a samu faƙala laha to sanda kowa ya ɗan kirdaji abin da zai da annabi ya ce ausuki goma sai annabi ya ce ma wannan mata ahsi ma ya minha ki irga ki auna ki kiyaye abin da amfanin gonanki zai yi in an girbe in mun dawo ki gaya mana falamma a taina ta boka ana isa ta buka sai annabi ya tara waɗannan sojoji da ya taho da su ya masu jawabi da cewa amma inna hasa ta hubbal lailata rihun shadida ya ce ku sani cikin wannan dare to za a yi iska mamakuwa mai ƙarfin gaske fala ya koman na ahadun kada wanda ya miƙe ma'ana annabi ya hasashe yanayin kenan kenan duk wani wanda yake hasashen yanayi ai bai kai ga annabi ba yanzu lokacin iskan bai ba annabi ya ce za a yi wannan kuma ba ilimin gaibi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau an sanar da shi ne yana daga cikin abin da yan bid'a suke kwasowa sai sha to ga gashi annabi ya ba da labarin gaibi ba su da fahimta ne kwata kwata gaibu shine abin da a yare na shari'a istila a shari'a, abin da Allah madaukin sarki yake banta da sanin shi wanda ba wanda ya sani wannan shine gaibi amma istilahi na lugha abin da ya faku daga saninka in wannan ne to kuma shirmanta ne domin kuna hada ababe guda biyu wanda suka sha bamban da juna shi yasa ya ce man ja'ala ne baban wahida faqad ƙasa qiyasan fasida duk wanda ya kalli ababe guda biyu masu cin karo da juna ya hada su waje ɗaya to wannan yayi mugun kiyasi yanzu da bawa da Allah ɗaya ne to ko ilimin Allah da na bawa ba ɗaya ba ne. shi yasa Allah ma cikin Qur'ani yake gaya mu annabi ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba ka gaya musu la a'lamu al-ghaiba ni ban san gaibu ba walau kuntu a'lamu al-ghaib lastaksartu min al-khair mun gano wannan da kyau ko qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ka gaya musu duk halittun da ke sama da halittun da ke ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah ma ta ce akwai gaibin Allah akwai gaibin mala'iku akwai gaibin annabawa akwai gaibin shehunne akwai gaibin wayewa duk wannan maganan banza ne kuna fahimtar wannan da kyau ku to su waɗanda ke hasashen yanayi ai ba gaibu suka sani ba suna kallon yanayi ne in ya zama kaza to ana sa ran kaza zai faru ko shine kawai an gani ba ɗaya ba ba bi ba shi yasa suke kira abin ma da hasashe to annabi sai ya ce cikin daren nan za a yi wani iska mai ƙarfi fala ya koman na ahadun kada wanda ya miƙe ma'ana wanda yake kowa ya kwakwanta inda yake miƙe ya kar wanda ya saboda akwai abin mamaki da zai faru wa man kana ma'ahu ba'irun duk wanda ya kasance yana tare da raƙumin shi ƙilhu ya ɗaure shi gam saboda iskan za ta yi ƙarfin da kalli karfin raƙumi za ta iya wuji da shi kuna fahimtar wannan mutum ya ɗaure shi gam kai da kai kwance kuma ka tashi saboda in kana kwance a ƙasa duk yadda iska ta za ta iya ɗaukan ka ba amma in kana tsaye za ta iya za ka ko kuma ta iya ɗauko dutse da tsakon kwami masu yawa ta watsa ma ta ji maka ciwo kuma ta kashe ka saboda haka sai annabi ya ce kar wanda ya miƙe kowa ya samu waje ya lafi to ne sai ya ce ha mai ruwaya abu humaydin sa'idi ya ce muka kama raƙuma mu gaba ɗaya sai muka ɗaɗɗaure su wa rihun shadida a aikace ko sai iska mai ƙarfi ta kaɗa ta buga faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa'alƙarhu bi jabal tiyi iskan ya ɗauke shi ya kwaɗa shi da dutsen nan na tsaye kun gano wannan da kyau ko ta makare shi a can yanzu kaga annabi ya ce bari shi kuma yayi me yayi wannan al'amari ne ko wanda yake faruwa da mutane da dama wanda kawai sai da ce Allah ya kiyaye a zamanin annabi annabi ya taɓa zuwa ya samu wani mutum yana cin abinci da hannun hagu wani matashi ne annabi ya ce kai yaro ba kyau cin abinci da hannun hagu ka ci da dama sai ce lasta ta'atu shi ba zai iya ba saboda ne saboda biyayya ko taurin kai amma barka ji wani irin ikon Allah saboda su sahabbai suna da kan gado ba wanda ya faɗi sunan shi ba kawai an ce wani saboda abin da ya ba abin arziki ba ne kuna ganewa mutanenmu ne a yau suke Allah Allah a ce wani ya yi abin rashin kyautawa abubuwan rashin kiriki a ta yawo da sunan shi don a bata shi ya ce ba za ka iya ba e sai ce lasta ta'ata to ko ba za ka iya ba wannan me kenan baki kenan ko sai yoye zai ɗiba abincin da hannun daman kuma ya ci ya yi annabi tsiwa ya nuna shi isasshe ne mana shi jan wuya kenan ko eh ko bai jin kunyan uban kwako shi ne ko yana ɗaga hannun kawai sai hannun ya makale aka yi tafi lahira ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa idan aka ce ma yi ko to ka yi bari to ka bari kawai akwai sanda fa annabi ya ga zoben zinare hannun wani matashi annabi ya zare wannan zoben zinare a hannun nashi sai ya yar ya ce da gangar mutum sai ya je ɗauko kaban wuta ya sa a hannun shi abin da nake cewa wannan zinarin da annabi ya yar ba dukiya ba ce to shi kenan annabi ya juya ya tafi sai wani ya ce ma wannan matashi kallaje zai ka ɗauki kuɗinka amma ba za ka sa ka sai da abinka kuna fahimta sai wannan mutumin ya ce na rantse da Allah tun da dai annabi ya zare ya yadda shi ku har abada ba na bukatan shi to abin da nake cewa ku gane yanzu ku rayu a yanayin da malamin ku zai faɗi magana wani ce talla rabu da shi maganan banza ba na abu bane in ka san wannan ku ba ka taɓa damuwa ba sai gane wa tilkal ayyamu na dawo ila bainan nas ba za ka dawo ba sai ka ce ikon Allah dan uwanka wani ya sa rayuwar shi a cikin hadari amma dai ba dai wani abu ne sabo ya zo da shi wanda ba taɓa yi ba an fahimci wannan ko to annabi ma yakan faɗa kuma a ƙi a ƙiji a to dama ƙin ji da ƙin yi ai wannan a fili yake waɗanda aka yi faɗan uhud waɗanda ake faɗan badar wanda ake faɗan ahazab waɗanda ake faɗan fatuhu makka da khaibar da sauran wajeje da su sun ji ne ko ba su ji ne yan adawa ne ko ko masoya ne ko sai mu ci mu ne yan adawan kaza a'a ai ba wani abu bane shi ma annabi yana da irin ku ai ina fatan mun gano wannan da kyau wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin Allah madaukin sarki ya sa ma kowane annabi magabta ‘yan adawa maƙiya ‘yan zagon ƙasa daga cikin ‘yan iskan kowane gari kun gano wannan da kyau ku daga cikin ‘yan iskan kowane gari in ka je gari waɗanda suke ganin su ne isassu su ne masu tsarki su ne masu daraja to kuma su ne ‘yan banzan garin a kabiran mujirimi hali yamkuru fiha Allah ce manyan garin da suke ganin su ne isassu to kuma su ne fajaran garin kuma ba abin da suke sai makirci ana fahimtar wannan ba abin kaho ba ne kana takaman wai ku ne ‘yan kaza ku ne ‘yan kaza kaho shi ne ku ne mabiya annabawa sauran wasu annabawa ma kashe su aka yi ƙur'ani ya ba da labarin haka wasu an fidda su daga gari ne ma aka azabtar da mutanensu sharri iri iri ba wanda ba a yi annabawa da manzanni ba ku dai annabi kaman shi an mai kazafi kuma an mamatan shi to kun ga ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata a ce mu zama muna da kan gado kansu mu zama muna da saiti a kansu duk abin da aka gaya mana mu yi ko to muddin dai ba ya saba umarnin Allah da annabi ba ne to mu biyayya domin kalli wannan an ce kar yayi sai ya neke to malamai suka ce to ai mai hanzari mai yiwuwa magagin bacci ya sa shi miki mai yiwuwa fitsari ya je bare dan rarrafa ya je mai yiwuwa mai yiwuwa za su iya yiwuwa da yawa waɗanda suka sa shi miki suka ce ba tsaurin ido ne ga annabi ba mun gano wannan da kyau ko to amma da in ka kalli wancan da annabi ya cira zobe ya yar aka ce dallaje ka ɗauki abinka kai ka san wannan ya kama da tsaurin ido wancan mai cin abinci da ya ce lasta ta'atu ni ba zan iya ba bayan an ce mai ga abin da ya fi wannan shi ma kama da saurin ido kuma duk wannan ma ji a fa aure ya je fa ya auri wata ya da ya shigo gida ya same ta a ɗaki amarya ke annabi ya ce amarya bismillah ta cewa ni mai daraja kamar ni ni ne zan kaskantar da kaina gare ka irin waɗannan abubuwan da yake faruwa garin jan aji sai ajin ya tsinki garin nuna isa sai mutum kuma ya zama a shi ba isasshen ba ne garin nuna cewa yana da daraja in aka kwatanta darajar sai a ga babu mabiyawanci abin da ke damun su mata suna cewa kunya ko suna cewa ai za a gori ko wannan ba shi ba ne abin da ya kamata ki samu mai daraja abin da kike kala mai da sunan kunya kishi sai ki rasa shi kuna ganewa yanzu wannan in ma jan aji ne in ma reni ne in ma menene kun dai san ta ja ma kanta matsala da annabi ya ce matso mana amarya da sai ta so ta matso kuna fahimtar wannan da kyau ko shikenan a ah, to ba ga wata amaryan ba mai gidanta ne ya rubuta mata fansa ya ce ta biya shi kaza ta zama ya ta tafi gidan annabi don ta san ana taimakawa a gidan tana zuwa gidan shikenan aisha ta ce me ya kawo ki ta ce to na zo gashi gashi ta za ta kalli irin wannan mace in annabi ya ganta zai iya auren ta fa ta ce to sai a tafi nan gidan ba ta sauran taimako ta zo zaure da yake kayanta ya tsinke a gindin kaba kadan shi rabon kwado bai hawa sama in ma ya hau zai sauko kun gano wannan da kyau cin da Allah bai ma kwado fiffike ko kafan da zai iya hawa sama ba rabon shi a ƙasa yake shikenan suka haɗu da annabi ke baiwar Allah lafiya ta ma wajen na zo ya rasulullah gashi gashi annabi ce kin yadda in na biya na baki kuɗin shine madadin sadakin ki tace ta yadda shikenan na biya biya ya aure ta in kai ne yake ce ina za haka manzan Allah kai da taimake ni ka biya ni kin shiga matsala saboda ke ya ce ina ba ta mun gano wannan da kyau annabi sai ya ɗauka wani shaidanin aljani ne ya hau kanta yake wasa da ita bari ya ɗora hannun shi mai albarka dan aljani in ya gani ya gudu yana mika hannu sai ta ce uzu billahi minka ne irin salon tsiwon da za ga wasu mata suna da shi sai ta rika kala ma kanta darajan da bata kai ba matsayin da bata da shi sai annabi ce a to kin nemi tsari da mai tsarewa ilhaƙi bi ahliki a ki gidanku aka ce wannan baiwar Allah har ta koma ga Allah duk in magana ya taso sai ta ce ita ta ja kanta ta yi kanta tsiya ta yi kanta asara asaran da babu irin shi shi sa in kin samu chance ko ya ki karki sakaci da shi in gogi ga sakaci da shi ko za ki ƙare rayuwanki kina da na sani na rashin lada ka sa akwai da na sani da mutum in yayi to da lada shine nadama alama fata alama salafa min azzam wani ta Allah ya ode ila dambi to irin waɗannan wanda suke nadama kan zunubin da ya gabata to sai Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi a'a fa baddala mm, eh, subhanallahi illa man taba wa amana wa amila amalan safa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat kaga mugun abu suke suka kiyaye sharɗan tuba to ga abin da suka samu amma na daman ka ko na daman ki to wannan sai dai ya zama asara ina fatan mun gano wannan da kyau ba a haka matan da ta ce tana son annabi ai mun karanta annabi ya ɗaga ido ya sama ya kalle ta ya ga bace ba sai sun koyar da kai nan take wani ce yana so kun san tukwicin cewa da ta tana son annabi Allah ya mata bayan wannan yana son ta kun gano wannan da kyau ka san duk malamai sun karanta hadisin kawai sai su wuce wannan ƙaunar annabi da take yi dama tana son shi a matsayinta na musulma a matsayinta na mabiyan shi ko wannan kauna na musamman ƙari akan kaunan aure kuma sai ya zama kuma shi annabi ko da ya yanke shawarar lokacin ba zai ƙara aure ba ko kuma ba ta cika siffa irin macen da yake so ba a matsayin shi na ɗan adam to sai Allah ya mata baiwa aka yi mata jaza'an wifaqa sakamako daidai da kyakkyawan niyyanta da kyakkyawan aikinta sai ga wani alaramma daga cikin alaramomin sahabbai da ya haddace bakar da Ali Imrana sai ce na son duk yanda rayuwa ta kunci aka rasa kuɗin sadaki sai da annabi ya lalubo abin da ya mata sadaki da shi annabi ya ɗaura masa aure wannan bai ce su daraja ba kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu kaga divorce side din in har suka ba annabi ba su da matsala ita ta ga wanda take so kakki nauyin baki kakki gajeren aiki sai ki ce kina so in ya ce baya so ko ba matsala kin yi aiki da wani sunnan Sau da wata mata zo ta ce tana son annabi annabi ya ce baya so ba wani matsala bane sunna ne ina fatan mun gano wannan da kyau sunna ce ta ɗabi'a ba wani abu a ciki kai kuma gaga wacce kake so sai ka ce kana so ko da ko tana son wani babba ne na sama da kai sai ka ce a ah, kai ma kana so abin da aka hana shi ne kar ya zamanto an karkata ka je ka lalata harka amma ka gaya mutumin sanda matan ta zo ya ganta mai yiwa a lokacin bai je na son ta ba amma cewa da te tana son annabi to sai Allah ya gamsar da zuciyar shi mutumin da iyakan zani ɗaya yake ɗaurawa amma ya ce a raba biyu a bata rabi kaga su ya kai ku ko in aka raba biyu aka bata rabi sai dai tafi tsirara kun gano wannan da kyau ko amma ya ce a yi je ka wajen dangi ka samo kuɗin sadaki babu zoben bakin karfe babu bai da wani abin sadaki annabi ya ga mutum ya tashi ya tafi ga mata ba yanayin aure ya ce ma ma'aka min alkur'an me ka hada ci na alkur'ani amma sadaki da shi ina ba mun gano wannan ke. to yanzu tsakanin da Allah za mu samu irin waɗannan matan a ce wacce za ta yarda koya mata aya ishirin sadaki kwace a karanta mata hadisai ishirin a cikin lu'ulu'u ɗin nan ne sadakinta in akwai wannan gaskiya ba karamin daraja ba ne kuma yana ganin ba ustazin da zai ce ba zai auri irin wannan ba kun gano wannan da kyau ku su yanzu shaidan ya riga ya yi kawace da su sun kulle kawace da shaidan sun zama aminan juna shaidan sai ce ke in kika yarda da wannan to za a miki gori shi ko shedan ya gano za a mai lalata ne idan aka koyar da ita hadisai ishirin kana tsammanin za a tsaya ƙarshen ta wannan hadisai ishirin sai sun zama dubu ishirin ta zama malama da kanan to kenan shedan ya ga an mai lalata to sai ce a ah, inda za a baki kuɗi a baki kuɗi kya sai katiba koko da haka sai da shafa ma kanta fitina kalli irin makircin da shi ɗin ya je masu idan ga wani ustazi ya tsaya kofar gidansa yana gyaran roba roban shi sai kawa ta kira ta a waya wance e na ga wa ne kofar gidanku yanzu ji ba wajen ki yazo zo ba ta ce ni ni raban da ustazin nan wa ina zan kai shi Allah ya kiyaye sai ta dalle leko ya ga ah, sanu wance yawwa mun gano wannan da shago wai ta dole ga bala'i ya zo mata na ba ku labari a nan polytechnic wani ya wuce haka sai abokin shi bi shi da gudu ya ce wani wani tsaya na ji an ka zama ustaz ya ce ni wallahi sharri suke ma wa ya zama ustazu fa shi ne ya kamata a zo a bikin mai murna Allah ya cece shi a wallahi sharri ake mashi shi bai zama <laughs> ustazu ba mu gane wannan da kyau to wannan ba laifi ba ne in ka ga wacce kake so sai kai magana da siffan addini amma fa kana da ba'a kun gano wannan in ba ka da ba'a to kai akwai hadisin ku yana nan ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi kuma wanda yake da ba'a shi ma yana da hadisi kuma akwai inda annabi ya hada su a hadisi daya wanda yake da ba'a ya dauki farkon wanda bai da ba'a kuma ya dauki karshen ina fatan mun gano wannan da kyau faman istata'a minkum al-ba'ata فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ina fata mun gano wannan da kyau shine sai ka ji mutum ya dage sai yayi azumin annaba dauda saboda lalle yayi azumi gobe ya sha saboda fafutukan aiki da hadisi jama mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace haka aiki shi yasa an kin ga wanda ya yi maki ku wallahi kake cuci kanki in ka cuci kanki wannan kya je kullun ki na ki tagumi ki shuru ki ce kash to nadama mara lada inda laifi ne da wannan ta zo ta ce tana son annabi da sai annabi ya ce to daga yau ka kara haka ne ba laifi ba ne Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine ya ce mutumin da iska ta buga shi da jikin dutsen tsi'i wa ahada maliku aila linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama baglatan bayda to da annabi ya kamo hanyar dawa sai suka tsaya a wani ƙauye gari ne akwai sarki a garin annabi ce su musulun da suka ce ha su dai a bar su a addinin su za su biya jizya kun gano wannan da kyau ko to a nan ne ma har ya ɗauki wata alfadara fara ya ba annabi kyauta shi sarkin garin ashe babu laifi gwamna ya aiko maka da mota kenan mun gano wannan da kyau ko ba laifi aiko maka da ita mai yar haske haske haka ba kai laifi ba in ka karba kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma in karatun mutum ya zama kaɗan kuma zuciyar ta cika da hasada sai ce karɓan laifi ne ga mai gida ya karɓa daga arni ina fatan mun gano wannan da kyau kai ko wanda ka karɓa da na farkon da na biyun duk sunan mustapha ke gare su ina fatan mun gano wannan da kyau duka sunan babban gida suke da shi ina fatan mun gano wannan da kyau to ah, to yanzu zaka kira annabi da sunan da ya fi ya wuce ga ce mashi ahmad ne da qur'ani ya kira shi da shi wa برسول bi rasulin بعد اسمه احمد يا وجه ya wuce wannan اي ba za ka wuce wannan ba ko kuma ga ƙara gaba ka kira manzon Allah da ni wa ma muhammadun illa rasulun qad khalan min qablihi rusul kaga duk sunan alheri ne ina fatan mun gano wannan da kyau to haka hada su waje guda sai ga wata farar mota ta fito ina fatan mun fahimci wannan da kyau to amma in ya zama jahili mun gano wanda da kyau ku to maganin shi ne ka ka nemo mai maganin ma ha ha mun gano wannan da kyau ku to wannan shi ne zai zaunar da shi lafiya amma mutum waye kasa fahimtar ilimi yanzu ga karatun bai kai nan ba annabi an bashi faran alfadara kuma ba yau ne aka saba ba manzan Allah wannan ba mu muqawqis azimu misir ya aiko manzan Allah da kome alfadara har wasu bayi guda biyu mun gano wannan da kyau ko to babu laifi kaga cin da guda biyu aka ba manzo Allah sai mu karu ah, ba fahimci wannan ba aka yi kuma da annabi wasu bayi guda biyu sirin da kuma wa da mariya annabi ya ɗauki mariya ita ce ta haifuwa ibrahimul mu'azzam kuma arni ya aiko da su muƙauƙis sannan ɗaya kuma ya ba hassan ita ce sirin aka koma annabi manyan riguna da yake sawa ina fatan mun gano wannan da kyau kai ma babu laifi inda yanzu zamanin bayi ne sai a aiko maka da wata dakekiyar mota irin ta a doke din nan mun gano wannan da kyau ko sannan a je kalaba a dubo guda biyu sai a aiko maka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace wa kasahu burdan har ya aiko ma annabi da wasu kaya na sawa wasu wasu barguna masu kyan gaske kuma annabi bai karba ba in ka ga mutum ya ce dan me za ka karbi kyauta iri kaza sai ka ce dan ba kai aka ba ba inda shi aka ba wai wai za ka ji me shuru kuna fahimtar wannan da kyau kuma fa cewa ka yi gaya nan aje a yi addini hidima kai kuma musulmi ne musulunci kuma daban kai daban zafin kai ne da hamasa da ɗumin kirji kawai ke jan mutane kai in baka bukata wani na bukata sai ka rabu da shi inda abin haramun ne to shikenan sai ka haramta amma ba ka da dalilin haramtawa kawai sai mutum ya ce ai duk wanda ya kaza ya kaza inda shi aka ba shiru zaka je yi ina fatan mun gano wannan da kyau jahilci da hasada in sun haɗu matsala ne jahilci shine ba a san waɗannan dalilan da yasa za a karɓan ba hasada kuma ana koshen ba su aka ba ba kuma sai muku addu'a na ku ya fito ai mu alheri ne kowane ustaza a samu guda ɗaya a bashi ta da'awa mu alheri ne mu za mu zo mu maka murna ina fatan mun gano wannan da kyau ba za mu maka hasada ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kataba lahu bi baharihim sai suka zauna suka rubuta yarjejeniya akan cewa za su ci gaba da kula da rafi da fadaman garin suna numawa duk abin da aka fitar a ƙarshen shekara ga kasan musulmi ga nasu za su aiko madina to ga duk irin waɗannan 'yan kasan ko ana aiko ma annabi fa ga fai'i ga ganima ga zakka ga abubuwa iri-iri to sai annabi ya rika raba kuɗin yana alheri iri-iri wayan sai za ka wani malamin masallaci da ake neman sadaka da ƙyar a haɗa na galan man fetur wajen ce wai riga ɗiba wannan kuɗin ai annabi na kaza to kaga mai wannan ko dai ƙidahu ne ko sakarai kun gano wannan da kyau ko in dai ba sakarai ba to ƙidahumi ne bai san karatu ba Allah ya sa mu dace falamma ata wadiyal qura yayin da annabi ya zo wadil qura ina ne wadil qura ba ca nake inda aka haɗu da matan nan ba kun gano wannan da ke ko da aka kirda duk gonanta annabi ya ce bai wuce ausiki goma da suka zo qala lamar ati sai annabi ya ce ma wannan mata kam ja jaa tuki da kika girbe amfaninki to ausiki nawa kika samu qalat sai ta ce asharata ausukin ausiki goma ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kaga kenan annabi ya amfani da mu'ujizozi guda biyu ga wannan ga wancan ya ce za a iska a daren nan kar wanda ya miƙe kuma an yi sannan ya kirda duk gonan matan ya ce ga abin da za a samu kuma an samu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wannan sai dai da harsa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kirdadan da annabi yayi فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan sai annabi ya ce inni muta'ajjilun ilal madina annabi ya ce to gaskiya jama'a ni fa zan yi gaugawan tafiya in isa madina faman arada minkum an yi ta'ajjala ma'i fal ya ta'ajjal duk wanda yake son yin gaugawa da ne to ya yi gaugawa kaga kenan in kana da abin hawa mai lafiyan inji kana da mai da yawa a tanki kafafun motan gaɓoɓinta lafiyayyu ne tayanka ba ta da matsala ba ɗaya ta kusan mutuwa kai ta zabga gudu ba kaga kana da matsala kenan amma in komi lafiya lo titi lafiya lo kai kuma ka koshi baka jin yunwa to sai kai ta yi domin kaga in kana jin yunwa ƙarshen ta tunanin ka ya canza kuma ka je ka samu matsala ina fatan mun gane ba kullum ake gudu ba kaga tafiyan da suke ba gudu suke yi ba amma da aka shi da za a yi gudun sai ya faɗa ko ba kullum ne za a je waje a tafi laƙaƙe ba in kaga waje ba ka gane ba to ka ɗan ɓirara wuta don kai marmara ka ƙetare wannan wajen amma kai kenan kullum cikin gudu ya kamata a kai ka sakatirik kai ma baka fahimci karatu ba jama mun gano wannan da kyau ko wajen kamawa yake wani wajen ai gudu wani wajen kuma me a tafi a hankali ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace falamma qala ibnu bakkarin yayin da ibnu bakkarin ya faɗi kalimatan ma'anaha ga wata magana da ya faɗi ko mai ɗauke da ma'anan asharafa alal madina annabi ya yi dab da madina ya fara hangen madina kamar ka ce kai ne ka dawo daga kaduna ko daga abuja ko daga lagos ka biyo ta kaduna kana zuwa dab ba sarki ba kana hango rimayen gari ba to annabi ya fara hango gonakin gari da manya-manyan duwatsun gari da alamun soraye da benayen gari yana hangowa ƙala sai annabi ya ce hazihi taba ai wannan ce madina <clears throat> ga madina mun kawo falamma ra'a uhudan yayin da annabi ya hango dutsen uhudu ƙala sai ya ce haza jubailun wannan ɗan dutse ne ka sa akwai tasgiri da za ka yi ma abu ba na wulaƙanci ba akwai tasgiri da tasgiri da za ka yi ma abu saboda ƙauna kun gano wannan da kyau ku amma ka ɗauki abin da suke ce lalle duk in an yi tasgiri to ana wulakancin mun gano wannan akwai na wulaƙancin ana gashi wannan dan malamin nan ne fa dan ustazin nan ne fa a wannan tasgiri ne na me na wulakanci wa in turid tasghira lismi me in kana nufin kai taskirin suna ya ce ko dai ka kaskanta abin ko ka wulakanta shi fa dumma mubdahu harafin farko kai mai dumma wazid salisatihi ya kalma na uku ka ƙara mai ya ai jabal ne sai ce jubai ja ba ko ba haka bane harafi uku ne to sai ce fa dumma mubdahu farkon kai mai dumma sai ka ce ju sai ka ƙara harafi na uku ya zama ya lo kun gano wannan kaman anas ne sai ka sa su kaman abdullahi ne sai ka ce ubaidullahi harafin farkon sai kai mai dumma sai ka sa ainun ba sai ba'un ba to in ka zo abdullahi misali abdullahi ainun ba'un to sai ga zama kaka ce dali zama na uku sai ka sa ya ta zama ita ce ta uku sai zama ubaidullah in anas ne ai alifun nunun sai ka ƙara ya ta zama ta uku sai zama unaisu duk sunan da ke son kai mai tasgiri haka za ka yi mashi mun gano wannan da kyau ko kaga fa an koya maka wannan tazkiri har abada kenan na ba ta shi kenan kawai ba wani magana da ya wuce wannan ko ku malaman arabiya akwai wani Allah ya sa mu dace in mali tihwanin wa in mali sigar haka suka ce ba haka mai hariri ya faɗi ba to shine sai yake cewa kai wannan ɗan dutsen yuhibbuna yana son mu sannan wa nuhibbuhu kuma muna son shi ah, to dutse yana so yana soyayya ne dutse na shi uri ne yana yi mana a bisa yanayi irin nashi ina fatan mun gano wannan da kyau dutsen uhud na son mu mu ma muna son shi ala ukhbirukum bi khairi durul ansar annabi yace shin bana ba ku labari gidaje ko unguwanni na mutanen madina waɗanda suka ɗaran mu kowanne alkhairi ba qalu bala sahabai suka ce eh ai mana bayani ya manzan Allah qala sai annabi ya ce duru banin najjar unguwan banin najjar cikin unguwannin madina kaf wannan unguwan ta fi kowace unguwa alkhairi unguwansu anas kenan sun maduru bani abdul ashhal wanda ke biye da su wajen albarka sai unguwan bani abdul ashhal sun maduro bane sa'ida sannan sai unguwan banu sa'ida sun maduro bane haris bin hazraj sannan sai unguwan banu haris dan hazraj wa fi kulli durul ansar duka sauran unguwannin madina cike suke da alkhairi ya ne khaira kun gano wannan da kyau wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 24 kitabuz zakat a littafin da ke bayani kan zakka kun gano wannan da kyau ku kenan sai wani ya tambaya yanzu ya ce a'a to yanzu akwai zakkan da tafi ne kaka kalli nan ka koma me yasa ya kawo wannan hadisi a littafin zakka saboda wancan kirdadan kawai ya halatta ai kirdado ko bai halatta ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace kakka ce ai kaga an kawo hadisi a littafi ko babin da ke bayani akan azumi kuma ana bayani akan me na filfili kace to matafi na na filfili ne je ka karanta duka babin duka hadisin za ga dalilin da yasa ka kawo yanzu kaga muna bayani akan fadail kuma an kawo mana hadisin babin zakka ka fahimci wannan ko Allah ya sa mu dace a babi na hamsin da hudu babu haudi tamr da babi na sittin da uku kitabu al ansar da babi na bakwai babu fadli al ansar falamma lahikna sa'ad ibn ubada sahabi mai ruwaya yace to lokacin da muka haɗu da sa'ad dan obada shine shugaban mutanen madina faƙala ya aba usaidin sai suka ce ya kai baban usaid alam tara wai kai baka ga anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khayyar ansar annabi ya faɗi alkhairai da darajoji da martabobin mutanen madina ba faja'alna akhiran gidanmu ya sa mu ne na ƙarshe kuma alhali mu ne da mulki mu ne da sarauta mu ne da komi mun fi kowa kuma aka kai mu can can ƙarshe wannan abun bai mana daɗi ba ai shi ne za a ƙaddara ku ba su jaɗin wannan abin ba ya kamata a ce cin da su ne ake tsaron manya to da abin da za a yi to suna sahun gaba to kuma da annabi ya tashi kuma sai ya faɗi wasu gidajen da ake ganin ba na kowa ba ya ce to unguwan tafi shi ne sai aka je aka samu giji gijin madina aka ce to kai fa kaga abin da ya mana saura kai marmaza ka je ka same shi fa'adaraka sa'adun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sa'ad ya marmaza sai ya riski annabi faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah huyyar durul ansar ka bayyana alkhairan unguwannin mutanen madina waje ilna akhiran mu kuma sai ka sa mu ne na ƙarshe ku gano wannan da kyau ku. mu ne a ƙarshe can ka ajiye mu ya haka faƙala ya ce awalaisa bi hasbikum an ta kono minal khiya baka gode ma Allah ba ma da Allah madaukin sarki yasa kuna daga cikin masu alherin in Allah ya ga dama bai sa ku a ciki ba sai me zaka ce Allah ya canza abin da yake yi ne alherin da Allah ya sa ku a ciki ko raina ko jama'a muna fahimtar wannan irin wannan ne sai mutum ya ce wai abin da bai mai daɗi ba wai a canza a'a ya za ya canza ai ba canza abin aka riga aka yi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu annabi sai zai ce to an fasa ku ne farko su ma wadancan sai su zo su ma wadancan sai su zo kenan abin ya zama abin wasa jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 63 kitabu manaqib al-ansar a babi na bakwai babu fadli dolar al-ansar ƙarƙashin babin da ke bayani a kan halalolin unguwannin mutanen madina wannan shine ƙarshen wannan babi da ke bayani a kan mu'ujizozin annabi kai da kanka ka san cewa mu'ujizozin annabi ai sun fi wannan yawa haka ne annabi fa daga cikin mu'ujizozin shi wanda za mu zo mu ji nan gaba yana da hawa kan wani kututturen dabino yana jingina jikin shi yana hudu ba da aka yi mai mumbari da wannan kututturen ya barke da kuka ba annaba kaɗai ba har sahabban da kenan sai da suka ji jinjinin kukan shi sai da annabi ya je yana lallashin shi wannan waje zane damo aka yanka damo an yanka shi bai da rai amma ya fashe da kuka gaban manzon Allah ya buɗe kalman shahada kowa ya ji rago aka yanka aka sa mu guba ya buɗe baki ya ce ma annabi cinyar rago cinyar rago da ya sha suya ya ce akwai dafi kakkaci ya rasulallah raƙumi ne mai gidan shi ya ce in sun dawo fatauci zai yanka shi a hanya da ya ga annabi ya sheko da gudu ya kawo ma annabi kara annabi ya kira wannan mutum ya ce kai zo kai da matanka ba kun tattauna kaza kan raƙumin nan ba ya ce e ya ce to a sa cikin raƙumin kiwo a rabu da shi mun gano wannan da kyau ko ba ƙauye ne yake kiwon dabbobi a daji kora ta sungumu guda ɗaya ta suru guda ɗaya ya je durmushe ta ya kwaci ƙarfin hali ne malam ina fatan mun gane kai ma ka zama wani kura kuran ƙato a daji ko a'a ba harkan ƙarfi ne ba wallahi ka shaƙe ta kai mata wani ƙulli sai jikinta ya karaya ita ma tana zuwa da ƙarfin hali ne kai ma kai ƙarfin hali Allah Allah sai ga ana ƙoƙarin ƙwatan kai ko a daji in kana kallon discovery channels sai ga in ana bayanin damisa ba abun tsoro ne yake cewa damisa ba kana nan sai kura ta kori damisa kura ɗaya sai da kura damisa da yawa na fatan mun gano wannan da kyau kura wannan ga tsoro ga ban tsoro kana nan sai ga damisa ta kashe zaki sai ga zaki ya kashe damisa in ka kalli rayuwar dabbobin nan kawai ka kalli rayuwar Najeriya haka ne in kana son ka kalli Najeriya ka iya faɗin to ka ce rayuwar daji wanda ya fi ƙarfin wani ne shi ne kawai jama'a muna fahimtar wannan ko Allah shi kyauta wannan kyarkeci ya koma gefe yana numfarfashi ba kawai ma na numfarfashi sai yake ce mashi bawon Allah don na samu kwaya ɗaya zan samu abin kalaci ka hana ni ya ce a'a a koran ne ke magana abin mamaki sai kora ta ce dalla tafi in akwai abin mamaki ma ya wuce kai kana nan a ƙauye kana kiwon dabbobi ga Muhammadu can a cikin gari ya zo da addinin ƙarshe ana ta shiga za a shiga aljanna kun gano wannan ai shi ne kawai sai ya sheka ya tura awakin kowar guji abin mamaki kawai haka ya ce ya Allah ka kai wa mai awakin nan awakin shi kuma awakin suka kama ya sun koma gida shi kuma ya nan fazar hawa sharrik la ya ƙirbi garbu bar ƙauye kai birni in ka zauna ƙauye da takaici za ka mutu kana kallon ilimi da addini ba ka same shi ba ya je ba manzan Allah labari ya musulunta kai ba ma mu'ujiza ga annabi ba mu'ujizozin annabi da suka faru wanda sahabbai su ne shaidan wannan mu'ujizozin ko Allah maɗaukin sarki yawa da su mun gano wannan da kyau ko idan aka ce za a lissafo to kusan sai dai a koma a maimaita karatun daga farko shi yasa an ka karanta shama'ilul muhammadiyya mun gano wannan da kyau ko da sauran littattafai da suke bayani dangane da darajoji da martabobi na annabi to za ka samu bayanan da suka fi wannan nesa ba kusa ba amma mala ya takaita mana bayanin a nan allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi ɗaliban ilimi kuma sai su kutsa cikin littattafai sai su ƙoƙarin zazzakulo waɗannan bayanai don su amfana kuma su amfanar za mu saurara a nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum